بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan godiya ga Allah maɗaukacin sarki ina isar da gaisuwa ta girmamawa dalalai da marhaban ga dukkan mahalarta wannan taro mai albarka da aka shirya a wannan cibiya ta makarantar premier academy da ke nan birnin kafi a jihar nasarawa tsakiyar arewacin najeriya yau 26 ga watan disamba na shekara ta 2024 miladiya wadda ita ce rana ta 24 ga watan jumadal akhirah shekara ta dubu da da hudu arba'in shidda bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ina kuma isar da keɓantacciyar maraba da girmamawa ga manya-manyan baƙi da suka samu halartar wannan taro ta gabatar da kasida musamman kuma mai martaba sarkin kefi wanda mai girma wamban kefi yake wakilta mai girma malamina limamin babban masallacin tarayya da kake nan abuja shugabana shugaban majalisar malamai abokina malam zakariya babban liman wanda rabona da shi tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyar da na bar shi a madina a malaysia ɗaya daga cikin limamai kuma shugabanni da sauran waɗanda na ke ganin su da kuma shi jagora uban tafiya mai masaukinmu wanda shi ne sanadiyar haɗa wannan taro mai albarka wanda a ta. Allah ya haɗa mu da ku kuma za mu tattauna a kan wannan maudu'i mai muhimmanci wato yin fashin baki kan alfanu da ƙalubalen da ke cikin tsarin almajiranci a Najeriya na fassara shi ne daga yadda aka ba da maudu'in a turanci tunda an ce za a duba ne daga kowane ɓangare ɓangaren alfanu da kuma ɓangaren ƙalubale da matsaloli da ke tattare da almajiranci da bara musamman kuma ko a ƙasarmu najeriya gaba ɗaya ko kuma a yankin arewacin najeriya inda wannan matsala ta fi yin kamari inda kuma aka fi sani in an ce almajiranci inda ake zuwa a gani kenan ina godiya da ganin cancanta ta da a gayyato ne in zo in zauna gaban ƙwararru da malamai in gabatar da wannan maudu'i wanda ina da tabbacin bayan na gabatar ƙwararru da malamai da shugabanni za su yi tsokaci mai amfani wanda zai sa mu iya fitar da natija da za ta yi mana amfani ko ta yi wa ƙasar mu amfani da yardar Allah idan za mu shiga kai tsaye cikin wannan maudu'i maudu'i ne da yake magana akan almajiri idan an ce almajiri abubuwa guda uku ake bukata mu yi la'akari da su waɗanda suke kunshe a cikin tsarin almajiranta na farko in an ce almajiri a hausance ana iya nufin mai neman ilimi mai neman karatu ko ɗalibta za menene matsayin ɗalibta da neman ilimi musamman na karatun alƙur'ani a addinin musulunci abu na biyu da yake kunshi a cikin kalmar almajiri a hausance in an ce ga almajiri can ana nufi mai bara shi yasa wani lokaci ana amfani da kalmar almajiri ba dole sai ɗalibin ilimi ba in an bi ta ɗalibtar ilimi dukkanmu muna cewa kanmu an ce malam sai mu ce almajiri ne za dukkanmu almajirai ne da wannan fuska magana akan neman ilimi sannan bahaushe yana ce almajiri yana nufi mai bara akan iya ganin makaho ko wani mai bara ko a hanya ko a kofar gida sai a ce kai wa almajiri sadaka shi ma mai bara a kan hanya yana iya cewa ku ba wa almajiri sadaka ko da shi ba ɗalibin ilimi ba ne don haka ana amfani da kalmar almajiri ana nufi mai bara ko da ba ɗalibin ilimi ba ne kuma ko da ba musulmi ba kawai ana iya cewa duk mai bara almajiri ne sannan kalma ta uku a cikin almajiri ne asalin inda aka kirkiro ko aka yi ishtiqaqin kalmar ta almajiri asalin kalmar almajiri ba bahaushiyar kalma ba ce ba larabiyar kalma ce da aka ciro ta daga kalmar almuhajir wato wanda ya hijira ya bar gidansu ko ya bar garinsu domin neman wani abu ko kuma gujewa wani abu shi ne ma'anar almuhajir akwai wannan kalma a cikin alkur'ani akwai wannan kalma a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nufi wanda ya yi hijira ya bar garinsu to ya kamata a cikin wannan bayani namu mu yi la'akari da barin gida musamman a tsarin almajiranci da muke yi a yanzu wanda za a ɗauko yara daga ƙauyuka ko daga waɗansu garuruwa a kawo su cikin birane ko daga birni a kai shi ƙauye domin ya je ya nemo karatu ba tare da ya zauna a gidansu ba sai ya fita kamar yadda mai hijira yake barin gidansu haka idan za mu yi magana a kan almajiri dole sai mun yi la'akari da waɗannan ɓangarori guda uku da haka ne za mu gane alfanunsa da kuma illoli ko matsalolinsa sannan ƙarshe kuma mu dubi ina mafita take kalmar almajiri a yayin da take nufin neman ilimi kalma ce ta yabo dukkanmu kowa yana so a ce masa almajiri kuma dukkanmu ba wanda ya girme wannan kalma duk wanda aka ce masa malam zai ce almajiri ne kuma duk malami ya zo magana akan harkar neman ilimi zai ce mu almajirai sannan kalmar har sai ta zama ita ce madadin kalmar ɗalibin ilimi duk da cewa a larabci da aka kafa ta almuhajir ba tana nufin ɗalibin ilimi ba ne amma sai kalmar ta maye gurbin ɗalibtan ilimi sai ta zama almajiranci wannan kuwa a addinin musulunci abin yabo ne don haka almajiranci ta hanyar fita don neman ilimi musamman kuma neman ilimin alkur'ani abin yabo ne a addinin musulunci ba sai na fassara ayoyi ko hadisan da suke magana da zaburarwa da kwadaitarwa da nusantarwa akan neman ilimi ba a tsarin addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya ce shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qur rabbi zidni ilma Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja, waɗannan ayoyi uku kaɗan ne da suke wakiltar ayoyi da yawa a cikin alƙur'ani da suke nuna muhimmanci kai ma wajabcin zama almajiri ta hafuskar neman ilimin addini na muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanyar almajiranci don neman ilimi na addini to Allah kuma zai yassare masa hanyar zuwa aljanna sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wal ulama warasatul anbiya malamai su ne magadan annabawa waɗanda suka koyi ilimi kuma suke karantar da shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce cikin hadisin ibnu maja ingantacce talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi farilla ce akan kowane musulmi don haka almajiranci wajibi ne akan kowane musulmi bisa ga ma'anar talabul ilmi bi ma'ana almajiranci neman ilimi sannan musamman idan neman ilimin na alkur'ani ne annabi sallallahu alaihi sallama ya faɗa kamar yadda yake cikin hadisin Usman ibn Affan a cikin sahih bukhari khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama almajirin alqur'ani wanda ya zama malamin alƙur'ani shi yafi ku alheri gaba daya sannan idan muka bi ta wannan hanyar za mu iya cewa shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi sallama. da shi da sahabbansa almajirai ne na alkur'ani kuma malamai ne na alkur'ani shi ne farkon wanda ya fara aiki da wannan hadisi shi ya koyi alkur'ani kuma ya karantar da shi Allah ne ya koya masa alkur'ani ta hanyar mala'ika jibril Allah ya ce allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa mala'ika jibril ne zai yana koya masa yana matsayin almajiri Allah ne koya masa ta hanyar faɗinsa sanukuri uka falatanta Allah ne koya masa ta fuskar la tuhaddith bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana sannan shi kuma sai zama malamin almajirai na alqur'ani dukkan sahabbansa a wurinsa suka yi karatu Allah ya masa take a cikin alqur'ani tun kafin ya zo duniya ta hanyar addu'ar annabi ibrahim akan allah ya tayar da malamin da zai karantar da alkur'ani a makka rabbana wa a fihim rasulan ya tulu alaihim ayatika wa zakihim wa yu'allimuhumul kitab mai koyar da alkur'ani kenan sannan allah ya ce mana yana daga cikin mafi girman falalolinsa da ya mana shine allah ya bamu annabi mai koyar da alkur'ani لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة دوكا كرن تدى القرآن أيكي لنا من زن الله صلى الله عليه وسلم دوكا موما كوينا في زوما من القرآن ba za mu gushe kuma muna matsayin almajiran alkur'ani don Allah ya ce ba za mu iya zama rabbaniyai ba sai mun zama almajirai masu koya kuma malamai masu koyarwa ya ce walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusu ko kuna koyarwa ko kuma kuna koya waɗannan duka dalilai ne da suke mana shimfiɗa akan muhimmancin almajiranci na alƙur'ani da sauran ilimin muka na addini idan almajiranci yana nufin neman ilimi kuma dama yana nufin neman ilimin don haka dukkanmu almajirai ne wannan yana daga cikin shimfiɗa mai kyau akan almajiranci shi yasa babu wani musulmi da ya fahimci ma'anar wannan kalma da yake kushe almajiranci ballantana ya kushe neman ilimin addini ko kuma ma ilimin alkur'ani mai girma abun yabo ne kuma tsarin ilimin alkur'ani a kowane irin tsari ne sabakun tsari ne na zamani ko tsari ne na gargajiya na gargajiyan irin wanda har yanzu ana yi ko kuma irin wanda aka daina tsari na zamani shine kamar wanda zai koyi alkur'ani a wayarsa ko a kwamfuta ko ya yi karatu ya koya virtually tare da malamin online ana karantawa yana bi har ya iya karantawa ko ya haddace ko kuma tsari na zamani da za a koya masa harufa ta hanyar transliteration a nuna masa harufan ba ta larabci ba kuma har yanzu ya iya na larabcin ko kuma tsari na zamani na zuwa makarantun islamiyya ko makarantun hadda alkur'ani a aji yara a aji malami yana karantarwa ɗalibai suna koya har su gama a ce an yaye su wannan tsari ne na zamani kuma duk daga cikinsu kowanne ya halatta ko tsari da gargajiya wanda za a yi a makarantar allo wanda ake yi da daddare ko da safe wanda za a hura wuta yara suna rike da allo suna kewaye da shi ana karantar da su daga babbako zuwa faffaru har kuma a koya musu karatu ta yadda za su yi idan sun buɗe alkur'ani za su iya karantawa har a ce an yi sauka ko kuma tsarin gargajiya da ake ce tsarin tsangaya wanda shi hadda ake yi ba kawai karatun allo mutum ya iya yayi laushi ba har ma ya haddace alkur'ani da irin wannan tsari ana iya zama gwani a alkur'ani wanda za a iya kaiwa matsayin da annabi sallallahu alaihi sallama ya ce almahiru bilƙur'ani مع ma الكرام safaratil kiramil barara wanda ya zama gwani a yana cikin sahun matsayin mala'iku ne masu rubuta alqur'ani wannan shine tsari na gargajiya wanda har yanzu yana aiki a ƙauyuka da birane akwai kuma tsari na gargajiya wanda yanzu an daina amfani da shi irin tsarin da sahabbai suka yi karatu a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine tsarin attalakki zalla. Shi ne malami ya karanta kai kuma ka karanta a bayansa ba tare da an sa littafi ko an sa allo ba ba tare da an rubuta ba haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyi ƙur'ani a wurin mala'ika Jibrilu idan mala'ika ya zo manzan Allah zai shiru sai mala'ika ya karanta idan aya ɗaya ce yana gamawa sai manzon Allah ya biya bayansa da lokacin da ake saukar da ƙur'ani a karon farko idan ana yi sai manzon Allah ya rinka bi suna yi tare sai Allah ya ce mishi yayi shiru idan ana yi sai an gama zai ji ya iya shine manan sa nukuri uka mu koya maka falatansa ba za ka manta ba kuma zamu karantar da kai sai Allah ya ce da shi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi idan ana karantawa karka rika amsawa ka jira fa idza qara'na sai an gama karantawa fattabi qur'ana sai ka bi zaka ji ka iya shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya karantar da sahabbai haka kuma wasu daga cikin tabi'ai suka koya a wurin sahabbai haka wasu daga cikin magabata suka yi karatun qur'ani ba sai an sa littafi ba kawai kana zaune sai a biya maka aya goma a suratul baqara kana sauraro sai ka zo ka bi sai ka iya a haka kai ta maimaitawa har ka iya wasu suna yi da ayoyi da yawa da yawa kamar muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri wanda ya haddace al-qur'ani duka a wata uku ta hanyar irin wannan talakkin in an karanta sura duka sai ji duka ya iya kamar kuma irin su asim ibnu abin najud al-kufi wanda shi kuma ya haddace alkur'ani da aya ɗai ɗai ɗai ɗai kaɗai agonan zai yi shekaru shi da aya ɗai ɗai ɗai ɗai rika ya har ya gama haddan ƙur'ani yace ce amma tun da ya gama shi bai taɓa manta ko aya ɗaya ba alkur'ani wannan tsari ne irin wanda a da ake amfani da shi a yanzu wasu kaɗan suna amfani da shi musamman waɗanda suke koyon ƙur'ani a wurin iyaye kamar a gida a wurin uwa ta rinka bashi kaɗan kaɗan yana karɓa amma saboda tsari na zamani na littafi ya fi saurin iyawa ya fi kuma ƙara basira da za ka iya karatun a cikin littafin kuma tun da yanzu alƙur'ani akwai mushaf kallonsa ibada ne karantawa daga ciki shi ma ibada ne sannan haddacewa ma ibada ne to sai ka haɗa ladar duka akan ka iya wannan kuma baka samu ladar ɗaukawa a mushaf ba wannan duka tsari ne na almajirancin alkur'ani wanda dukkanmu almajiransa ne a wannan bangaren da manyanmu da ƙanananmu da mazanmu da matanmu da malamai da almajirai dukkanmu almajirai ne na alkur'ani za idan mun ɗauki ma'anar koyon alkur'ani shine ma'anar almajiranci wannan kalma ce ta yabo da kowane musulmi yana so a jingina shi da cewa shi almajiri ne na alkur'ani to sai mu je ma'anar almajiranci ta fuska ta biyu ita ce ma'anar almajiri ta fuskar wato mai bara wani tsari ne wanda tun lokacin da tsarin karatun alkur'ani irin na gargajiya ya zo mana wanda da ɗaɗɗen tsari ne yawan daɗewar musulunci yawan daɗewarsa tun lokacin da aka fara musulunci da tsarin zuwan musulunci a farkon zuwan ƙasashenmu tun lokacin tun da musulunci yana tafiya tare da neman iliminsa ne aka fara tsarin almajiranci na karatu to amma tsarin almajiranci na karatu a da ya bambanta da tsarin almajiranci na karatu a yanzu idan na ce da ina nufi daga farkon zuwa musulunci a ƙasashenmu har zuwa lokacin zuwan turawa duk tsarin guda ɗaya ne duk malaman tarihi na al'adu da tsarin zamantakewar ƙasashenmu sun tabbatar da cewa tsarin da ake bi wajen karatu na alkur'ani da ilimin addini bai saba da irin yadda aka samu a wurin magabata ba abin yabo shine ka tura yaronka daga gida ya je masallaci ko makarantar malam ya yi karatun alkur'ani ya dawo gida kamar yadda a yanzu kuke da tsarin makarantar islamiyya wadda haka ake yi bambancinsa da tsarin islamiyya na yanzu da tsarin almajiranci irin na da kafin zuwan bature shine a yanzu akwai uniform ɗin da yaro zai ɗinka a yanzu akwai azuzuwa da matakai aji ɗaya aji biyu aji uku a yanzu akwai tsarin jarabawa a yanzu kuma ta yiwu a iya samun waɗansu daga cikin abubuwa na ilimin zamani su shiga ciki amma a da yaro ne zai tashi daga gidan iyayensa galibi daga kan bayan sallar asubahi sai a wuce makaranta sai a yi ta karatu ba za a dawo ba sai hantsi ya take sai a dawo gida sai yaro ya tafi gona ko tafi kasuwa ko tafi wurin sana'arsa ko iyayensa idan ƙarami ne su aike shi sanan da yamma bayan an gama wuni ya yi aiki a gida ya je gona da sauransu to sai kuma da yamma sai ya tafi ya sake koma wannan makarantar wannan tsarin shi ne tsarin da aka riƙa yi tun zuwan musulunci wanda ake kirga tun 11th century na wato gregorian calendar tun daga lokacin wannan tsarin ake tafiya da shi har zuwa wato farko-farkon 19th century ko kuma ma in ce eh har zuwa wajejen 19th century ko in ce zuwa wato abin nan 20th century farkonsa lokacin da bature ya shigo kasashenmu. in na ce 19th century ina nufi lokacin da daular shehu usman dan fodiyo ta kafu a yankin sokoto kuma ta mamaye kaso da yawa na arewacin najeriya a irin wancan lokacin bambancinsa da na da shi ne waɗanda suke zuwa wannan makaranta ta almajiranci maza ne kaɗai mata ba sa zuwa sai zuwan lokacin shehu usman dan fodiyo da shi da kaninsa malam abdullahi na gwandu allah ji kansu da gafara sai suka ce tsarin addinin musulunci bai raba mace da namiji ba a kan ilimi don haka mata ma da yaransu da matan aure su rinka zuwa su ma suna karatu wannan abin ya ja musu kalubale sosai saboda ba a saba gani ba don da babu mata ba sa ilimi amma shehu usman dan fodiyo da shi da mala abdullahi gwando allah ya ji kansu sai suka mai da mu irin tsarin da da manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake yi na karantar da maza da mata tare ba batun a yi ilimantar da maza mata su zauna a cikin jahilci suka buɗe makaranta ta mata aka karantar da mata waɗansu suka zama manya-manyan malamai kamar nana a sama'u yar shi shehu usman dan kodiyo wadda ta zama ita ce shugabar makarantar mata ta daular waɗanda duk suke harkar almajiranci sun ga littattafai da rubuce-rubuce da su shehu usman ɗan fodo da abdullahi gwandu suka rubuta akan ilimin mata da kuma rubuce-rubuce da waƙoƙi na ilimi da na fasaha da na zamantakewa wanda ita na na asma'u ta rubuta wanda yake nuna wayewar mu akan almajiranci na maza da mata duka to sai aka fara zuwa makarantar allo maza da mata ana iya ware makarantar mata daban idan matan sun girma amma idan suna ƙanana wuri ɗaya ne mata suna gefe maza suna gefe masu littafi na yi masu allo suna yi masu allo suna yi na alƙur'ani masu littafi suna karatun fiƙu da luga wannan tsarin haka ya ci gaba amma har zuwa lokacin daga gidanku za ka je ka yi karatu ka dawo kuma ba a taɓa samun wani gurɓacewa ko na tarbiyya ko na tsarin shari'a akan wannan tsarin ba to har zuwa lokacin da turawa kuma suka zo sai suka rusa daular shehu usmanu dan sai zama ana ƙarƙashinsu su ne a tsarin yadda turawan mulkin mallaka na ingilishi suke tsarin mulkin su na indirect rule su sarakunan suna ƙarƙashinsu su al'umma kuma suna ƙarƙashin sarakunan idan za su ba da umarni wa al'umma ba sa iya ba su direct don ba za su karba ba amma suna ganin darajar sarakunan su sai su ba sarakunan umarni umarni su kuma sarakunan sai su ba al'umma umarni to sanadiyar yaƙe-yaƙe da gudun hijira da aka riƙa yi daga birane akan kar a zauna ƙarƙashin mulkin bature da kuma yadda bature ya kawo sabon tsarin ilimi na ilimin boko wanda iyayenmu a lokacin suka kyamace shi saboda sun lura da cewa bature ya zo ba don ya ilimantar da mutane ba ne, ya zo ne da manufofi guda uku manufa tattalin arziki manufa siyasa da manufa addini manufa tattalin arziki shine ya zo yana sayan bayi idan aka kama bayi ko aka yi yaƙi aka kama bayi ko aka samu bayin da da sayan su aka yi ko aka gada sai ya ɗebe su sai ya tafi da su can ƙasashensu sai su je suna musu aiki sai zama akwai manufa ta tattalin arziki sannan bayin kuma suna yi musu aikace-aikace a nan na waɗansu abubuwa da suka buɗe na kasuwancinsu ko cibiyoyinsu na inda suke samun kuɗi su ɗiba su kai ƙasashensu wannan sai zama akwai manufa tasu ta tattalin arziki da ya sa masu suka zo nan ƙasashen sai mutane su ga ba za su zauna ƙarƙashin waɗannan su ma su zama bayinsu ba dalili na biyu na zuwan batu ne sai suka lura akwai dalili na siyasa ba kasuwanci kaɗai suke zuwa su zo su yi ko su yi sayi bayi ba suna so kuma zama su ne masu mulkin ku kuma wannan mulkin da ƙarfi suke yi lokacin da suka fara shigowa arewacin najeriya 1900 zuwa 1902 da suka zo kano da bakin bindiga suka rinka harbin mutane da suka shigo sokoto 1903 da bindiga suka rinka harbe mutane sai aka gane cewa ashe sun zo yin mulkin mallaka ne na karfi domin su zama su ne imperialist wannan sai sa mutane suka kyamace su suna gudun hijira na uku shine dalili na addini sai ga suna zuwa tare da fastoci tare da reverend reverend sai suna yada wa mutane tallan addinin kirista ba samu karkuwa sosai a nan arewacin najeriya ba saboda arewacin najeriya dama akwai ilimin akwai addinin musulunci amma a kudancin najeriya musamman kuma a yankin Legas, da yankin benin city inda suka fara zama a bangaren kudancin najeriya to a wannan yanki sun samu mutane da yawa da ba sa kan addini wanda ko kuma suke addinin gargajiya sai suka mai da su kiristoci to anan arewacin najeriya sun samu kaɗan amma ba samu da yawa ba to gudun wannan da kyamar wannan ya sa mutane da yawa sai su ce ‘ya'yansu kar a ɗauke su a sa su a waɗannan makarantar wanda ƙarshe za su zo su zama su makar su zo su bi addininsu sannan mutanen da aga da bindiga suka kwaci mulki suka kashe sarkin musulmi a lokacin sarki sidi attahiru suka rinka kama mutane da ƙarfi ko su zama bayi ko zama musu masu aiki suka sa sarakunan suka zama ƙarƙashin su ta ya za ka ɗauki ɗanka ka kai musu makaranta sai su ɗebi ‘ya'yansu sai su ce ku tafi ƙari ka za can inda ba turawa akwai malami sai ku je ku yi karatu kar ku manta na ce muku da karatu a gida za ka je makaranta ka je ka dawo malam ɗin ma yana nan to su waɗannan malaman ba su yadda sun zauna inda bature yake ba sai su je remote areas ko a ƙauye ko a wasu biranen inda bature baya mulki to idan suka je sai zama sun samu wuri ne inda za su nutsu su yi addinin su kuma su karantar sai a ba su yaharan da almajiran sai su bi su zuwan su can shi malamin yana da damar da da zai iya ciyar da iyalansa matansa uku matansa biyu matarsa ɗaya da 'ya'yansa goma zuwa sha biyar ko 'ya'yansa uku ko hudu yana da damar da zai yi noma almajiransa su taya shi ya ciyar da gidansa amma a yanzu da yake da yara arba'in hamsin ɗari suna bin sa, ba zai iya ciyar da su ba to sai mutane na unguwa da nagari gari sai su rinka taimaka musu su samu su yi karatun sai a ɗauke musu nauyin neman abinci don ba za ka samu abinci ba sai ka je gidanku nan kuma ba gidansu ba ne ba za ka samu abinci ba sai ka yi sana'a shi kuma ya zo karatu ne bai da lokacin sana'a don haka sai suka zama irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi ashabu suffa suka zo suka zauna a masallaci su abu huraira sai mutane suna kawo musu sadakar abinci har masallaci su ma sai su zo suna karatu sai mutane suna kawo sadakar abinci waɗansu idan suka yi yawa ba za a kawo abincin da zai ishe su ba to sai a ce wa sauran ku ku fita ku je ku roƙa sai su je gida sai su yi bara sai a ba su abinci suna samun abin da zai ishe su sai su dawo sai su ajiye su ci su ajiye na gobe sai su ci gaba da yin karatun ƙur'ani wannan shi ne abin da ya jawo aka fara yin bara daga farko wannan tsarin ya ci gaba shi muka aka haife mu sai muka tashi muka gani to amma me ya faru yanzu daga baya sai tsarin bara sai ya ɗauki fuskoki guda biyu fuska ta al'ada da kuma fuska ta zan ce wato zamantakewa zan ce for social factors ko social reasons kenan wancan kuma zan ce cultural ko traditional abin da yasa na kira wannan traditional ko cultural shine mun zo an al'adantar da tsarin karatun alkur'ani yadda waɗansu sun ɗauka asali ilimin ƙur'ani yana da alaƙa da wannan baran idan baka ci abincin bara ba ba za ka yi albarkar karatun ƙur'ani mun tashi mun samu na samu kakata Allah ya jikanta idan almajiri ya zo bara da kwanonsa na sani in ta kawo abinci za ta sa masa sai ta ce ya zo sai kawo abincin baransa sai ta gutsira sai ta ci kaɗan sai ta zuba masa wani sabo saboda tana neman albarkar abincin bara ya na samun kakata tana yi saboda haka sun ɗauka al'ada sai ta gwamutsu da abin sai aka ɗauka a ko ta albarka a cikin wannan baran don haka ko da yaro yana gidansu idan zai yi karatun ƙur'ani sai a ce ka je ka yi bara saboda a cikin bara akwai albarka ni ma ina ɗaya daga cikin product ɗin bara lokacin ina aji uku na firamare mahaifina yana zaune a garin misau lokacin sai ya ɗauke ni daga unguwar mu ta yalwa a bauchi sai muka koma misau yana ma'aikaci yana kuma karatu yana zaune a gida mai kyau da shi da matarsa da 'ya'yansa muna zama mai kyau amma kuma sai ya kwaɗaitar da ni cewa idan ina so in yi karatu ƙur'ani sosai yadda ya ga na damu da karatun alƙur'ani sai ce irin abin malam da almajiran malam wani shi ina karatu a wurinsa ne amma shi ma ya yi almajiranci na bara za ka ce mun in dai ina so in yi karatun ƙur'ani sosai to ni ma fa sai na taɓa bara saboda bara akwai albarkar abincin da kake zuwa ka roƙa yana sa albarkar ƙur'ani ta same ka kuma sai ka je ka zaura ba kusa da gidanku ba amma ka bulala wannan al'ada ce shi ma haka ya gani kuma ya ci wannan albarkacin sai ce ni ma in ci don ka na rika yin bara in je in raka almajirai in bar gidanmu an dafa shinkafa da miya sai in je in yi bara sai in ci tuwo wata rana ma tuwon ma ba miya sai a zuba kunu a kai duk wannan na ci ina tuna kuma lokacin da wani malami yake ce mun ba za ka samu albarkar ƙur'ani ba ma sai ka ci gajala shi kuma idan kun sani shine idan aka kawo tuwo sai aka sa sai zama akwai ɗan ruwa-ruwa ko gumi ya sa ƙasan tuwon ya ɗan caɓe ta yadda aka ɗago in za a yi za za gan shi ya caɓe wani abin da ake katsewan shi ne ake ce gajala to sai ka ci wannan tukunna kafin ka yi albarkar ƙur'ani to ina burtsuke ido saboda tsabar yadda nake son ƙur'ani haka za a katse mun a ce in ci kaga yadda al'ada ta zo ta gwa wannan abin a da ba a haka kuma wannan abin al'ada ce kawai da belief a kudin mutane amma ba haka ba ne dukkan manya-manya malamai da muka sani cikin magabata da suka yi karatun ƙur'ani ba su ci wannan ba ko ba su yi bara ba kuma sun yi karatun ƙur'ani sannan ko a wannan zamanin muna da manyan malamai na alƙur'ani dukkanmu da alhazai da masu zuwa umra da kuma a audio za mu ji sheikh abdulrahman today zai ja sallah har a ƙare azumi har ya sauka qur'ani yana karanta qur'ani daidai muna koyi da muryarsa amma bai ci jala ba ko bai bara ba ashe ba sai da wannan ba ake karatun qur'ani dukkanmu mu anan almajirai ne na manya-manya malaman alqur'ani na duniya Sheikh Mahmud Khalil Al-Usari Sheikh Muhammad Siddiq Al-Manshawi Sheikh Abdul Basit Abdul Samad da kuma waɗanda suka biyo bayansu Sheikh Muhammad Ayyub ibn Muhammad Yusuf da sauran manya-manyan malaman alkur'ani dukkan su ba wanda muka ji yayi bara kuma dukkan su ba wanda muka ji ya ci gajala amma kuma duk iya qur'ani mu bamu gama iyawa kamar nasu ba ashe a asalin haƙiƙanin wannan abun ba shi ne albarkar ba amma al'ada ta sa mun ɗauka albarka ce to har yanzu akwai wannan notion ɗin a kwakwalen waɗansu musamman daga ƙauyuka da suke ɗaukawa cewa dole fa sai mutum ya yi bara sannan sai ya bi malam an tafi wani gari sannan kuma sai an yi masa bulala wannan shi yasa a duk galibi makarantun nan za ga ɗalibi yana karatu ne tare da tsananin tsoro shi yasa a makarantar za ga an riƙe bulala in an jima can aikan mai uwa da wabi in an ce a yi karatu an ɗan ji shuru-shuru da me yi da wanda baya duk sai an bi su an ba su biyar-biyar saboda an ɗauka ita kanta bulala tana kawo karatu kawo karatu alhali aka sai haka da wannan duk al'ada ne akwai yara da yawa waɗanda suka kyamaci karatun ƙur'ani saboda bulala akwai yara da yawa da suka kangare wa iyayen suka ki zuwa makarantar saboda in sun je za a yi musu bulala sai ce shi ba zai je ba da haka shi kenan sai zama karatun ya rasa da haka an yi rotse ma yara da yawa an musu rauni wanda zai iya sa uban ya zo ya ɗauka a masa bulala live ya gaba ka mata bulala mai yawa sai zama ya cire yaron ko ya zo ya yi faɗa da malaman duk wannan al'ada ce da bulala da bara al'ada ce ta shigo da shi wanda da tana da sanadiya daga baya kuma ya zama babu sanadin amma saboda al'ada sai muka ɗauka cewa bara ɗin karatun baya tafiya sai da bara ina fata mun fahimta a cikin wannan ɗan bayani mun gane asalin hakikalin abin da ya shigo da bara da roƙo a cikin harkar almajiranci nan daga baya sai kuma mu yi la'akari da bangaren wannan shi ne bangaren al'ada da kuma bangaren zamantakewa bangaren zamantakewa a kan bara shi ne bangaren da ya zama yaro idan an kai shi almajiranci a yanzu yana la'akari da cewa wane fa da ya tafi bara ya dawo da naira biyu. asali da barar mai ake roƙo abinci kuma wanda zaka samu ka ci a cikin ka ne ka koma gida da abin da na sani shine ni in na bi wannan malamin namu yana gaya mana cewa kar ka yadda ka karbi kuɗi in ka karbi kuɗi kai ba almajirin sa ne. za ga wasu suna so su baka kuɗi sai mu ce in mm, mm, malam ya hana mu abinci kawai wannan kuɗin ya mun abinci da shi kuma yana hana mu bara a kasuwa saboda yana jawo kwaɗayi da ɓacin tarbiyya wannan malamin yana da control da regulation akan zai gaya maka kuma in ka saba aka zo a gaya maka zaka da ku zaka duk wanda ya je ba zai karɓo ko kobo ba kuma duk abin da ka bashi in ba abinci ba yawwa zai hana a bamu sweet zai hana a bamu biskit ballantana a baka coca cola yana ce wannan yana sa kwaɗayi kuma yana hana karatun ƙur'ani daga a baka ɗumame sai a baka tuwo sai in ka rasa kuma a baka gajala amma daga baya to sai dalili na zamantakewa ya sa kwaɗayi ya fara shiga cikin tsarin almajiranci kwaɗayi ta fuskar shi malamin da kuma su almajiran mun tashi mun samu malamanmu a da na alƙur'ani ba za ka taɓa ganin wani ɗan siyasa ya zo wurinsa ba waɗanda suke zuwa wurinsa daga mata ko iyaye masu neman a musu addu'a wanda za a musu rubutu a rubuta musu alkur'ani a wanke musu su sha ko kuma wasu tunda malaman ƙur'ani galibi ba a saba zuwa musu da matsaloli na fikihu ba matsalan aure matsalan ba a kawo sai malamai na fikihu amma malamai na ƙur'ani galibi in kaga an zo wurin su to ana neman a kawo yaro su yi masa addu'a a kawo yaro su karɓe shi yayin karatu a zo a nemi addu'a a wurin su su rubuta a je a sha shine aikin malamai na allo na da da malaman tsangaya to amma daga baya sai su da kansu da suka gane wasu daga cikinsu akwai moro-moro akan alaƙa da manyan masu kuɗi da manya-manyan 'yan siyasa wanda za su zo su ce a ba su a yi musu saukan alƙur'ani sai su biya kuɗin saukan ƙur'anin malaman da ba sa wannan ko kaɗan sai a zo a ce an ba da sauka ƙafa kaza sai a musu ciniki su caske wani kuma ba za a yi ciniki ba ya biya wani kuma ya zo a yi addu'a a kan abu kaza dama Allah ya rubuta a lankul mafuz za ka zama kaza yana zama sai ce wancan malamin ne don haka malamin ya ci kujerar makka ya ci kujerar umra ya ci mota ya ci gidaje da haka ne waɗansu daga cikin malamai da malaman ƙur'ani ne sai suka koma irin wannan to dole ba su isa su suna karɓar kuɗi kuma su hana almajiransu su karɓar kuɗi ba ba su isa su suna sauraron 'yan siyasa su hana almajiran su haka ba su ma fito 'ya'yan almajiran su fita su yi yawo su yawata sai a gansu aka saya ce wane yana da almajirai da yawa wanda shine zai jawo masa kwastomomi da yawa da al'amarin ya zo ya lalace kenan sai zama ana samun da yawa daga cikin almajiran tun daga farko yana duba malaminsa yana gani ba a gidan malam yake cin abinci ba za a iya kai shi gonar malam ya wuni yana noma amma shi zai nemo abinci kuma ya ga ana kawo wa malam kayayyakin alatu don haka yana sauri malam ya sallame shi ma ya kafa nasa a fara zuwa wurinsa shi ma yana samun nasa to zai zama almajiranci ya koma irin wannan yayin da malaman da almajiran kowa yana neman ya karba ne baya bayar ba a yayin da malaman da kowa yana dama yana bukatar ya bayar ne da abin da ya koya amma yanzu galibi sun fi su samu ne ta hanyar ta alkur'ani to wannan shine abin da ya jawo bara daga bangaren malamai wanda ba sai sun zo sun roƙa ba har gida za a kawo da bara daga bangaren ɗalibai wanda za su je suna roƙa a madadin su je su roƙi abinci yanzu an zo an kai lokacin da yaro zai zo gida a bashi abinci sai ya duba ya gani idan tuwo miyan kuka ne zai je kyautar ko ya zubar sai je sai inda za a bashi shinkafa da miya an kai lokacin da almajiri zai je bara ya je ya duba a bashi shinkafar ma in ya in ya ga shinkafa da mai da yaji ne ba zai ci ba sai ya jira in ya ga bai samu shinkafa da miya dage-dage ba to sai ya ci wancan har an kai ga lokacin da yaro kuma yanzu ba ta magana abinci yake yi ba za ga almajirai a cikin kasuwa a daidai lokacin da karfe tara na safe ya kamata a ce ana makaranta shi kuma sai ganshi a bakin kasuwa don haka karatun ya zo yi ko dama bara ya zo yi a daidai lokacin da da yamma daidai lokacin da yaro za a ce yana makaranta yana ta cin tilawa alkur'ani sai ganshi a bakin tiki mota ta tsaya ga dan kwanonsa kuma yana jira me ya kawo kwano jikin mota akwai abinci a cikin mota ne akwai abinci a kan kwanta ne ka tabbatar da cewa ba abinci ya zo roƙa ba kuɗi yake so da wannan kwanan har aka zo lokacin da kuma iyayen da ba sa iya riƙe 'ya'yansu ‘ya'yan za su shiga cikin almajirai shi ma ya sa kaya ragga sai shi ma ya ɗauko kwano daga gidansu sai zo bakin hanya sai ka kasa gane wane ne almajirin ƙur'ani wane ne wanda ya fito daga gidansu roƙo har aka kai lokacin da uba da kansa idan 'ya'yan sun yi masa yawan da ya haife su ba tare da tsari ba ba tare da la'akari da Allah maɗaukakin sarki ya ce karka auri mata biyu ko mata uku ko mata hudu sai in ka san ka shirya wa hakan zaka iya adalci sai da zaka iya ɗaukar nauyinsu ba tare da la'akari da cewa Allah ya ce ka auri mace ɗaya ka adana Allah ta ta'ulu shine ka auri mace ɗaya don karka tara iyalan da ba za ka iya ɗauka ba kamar yadda Imam Shafi'i ya fassara bimana Allah ya tura iyalukum fata shukka alaikumul ma'isha kar ku tara iyalan da ba za ku iya ɗauka ba idan ba ku da hali shi duk ka yi da wannan ba ya tara 'ya'yan da sun zama liability gare shi sun zama liability ga al'umma don haka sai shi da kansa sai ce musu tafi makarantarwa ne ko ɗebe su ya kai su wani gari don ba zai iya riƙe su ba ba zai iya sa su a makarantar boko ba don ba zai ɗinka uniform ba in kuma ya bar su za a ce ka bar 'ya'yanka haka to sai tafi da su wani gari sai manta da su sai sun girma idan sun nemi sana'a a birni su zo su ci da shi shi to waɗannan yaran sai su zo su haɗe da waɗannan sai duk a rika ce almajirai ne sai zama yanzu a cikin almajirai muna da yara kashi uku ne akwai masu neman karatun ƙur'ani wanda suka zo da gaske waɗanda suke bara sun daina bara a cikin gida sun zo suna bara akan titi sun daina bara sun fara roƙo akwai kuma waɗanda su ɗan cikin gari ne suke sa kayan waɗannan saboda su zo su zauna domin a cikin gidansu ba ɗauki nauyinsu ba ko kuma 'yan iskan unguwa ne suke neman ta yadda za su rinka samu su yi roƙo a kan hanya sai su riƙe kwano ko roba don su yi kama da almajiri sai kuma waɗanda iyayensu suka kasa ɗaukar nauyinsu suka koro su suka zo suka tara su a cikin gari za ka ga ɗan ƙananan yara kana iya ganin yaro ɗan shekara biyar ɗan shekara huɗu wallahi kana iya ganin yaron da wannan yaro ba zai iya wa kansa wanka ba ba zai iya wa kansa tsarki ba bai san yadda zai sa riga ba bai san yadda zai wanke ta ba amma sai ka gan shi wai ya zo almajiranci kuma sai ka samu sai ka tafiya kilomita ɗari hudu kafin ka je garin su amma an kawo shi cikin birni wai da sunan almajirancin alkur'ani kuma uban da ya kawo bai a shi a hannun kowa ba ba dangin iya bana uba a wannan birnin kawai yana makaranta zai kwana a zaure ko wani ma ya kwana a kan titi idan ya tashi daga baya ya je ya yi karatun bai samu ba kuma tarbiyyar ba ta samu ba shi damuwarsa shine tun da yaron ba a gidansa yake ba shi kenan ya sallame shi to wannan sai zama ire-iren da muke da su kenan wanda ake ce musu almajiri wanda sanadiyar haka bara da neman abinci shi ya jawo shi sai zama a kodan da suke neman baran abinci janili saboda su karanta alkur'ani har yanzu akwai sauransu akwai kuma malaman da daga gaske suna sa ido akan wannan akwai kuma da yawa daga cikin malaman da ba ruwansu da wannan magana ta baya da yadda ake yi yanzu yaya ake yi ta yadda komi akwai na zamani waya ma kullum ana canza ta zamani da shi ma almajiranci da harkar koyarwa shi ma akwai na zamani irin na yanzu yadda za ka yi sauri ka samu kai ma to sai kuma yan zaune gari banza wanda wani ba ruwansa da karatun ƙur'ani an kama waɗansu yaran ba ba 'ya'yan musulmi ba ne amma sun zo kan titi suna bara suna ce Allah zi wahidin amma iyayensu ba ma musulmi ba ne amma da yake sun ga 'ya'yan musulmi in suna bara suna samu su ma sai suna shiga sawa'un iyayensu sun sani ko ba sani ba to wannan shine abin da tsarin almajiranci yake ta ɓangaren bara to bari mu dube shi a fuskar addinin musulunci shi menene hukuncin bara na faɗe shi na ce ta fuskar gargajiya da al'ada shi yasa kaga ya shigar da bara ga dalilin da da ake yi yanzu ba wannan dalilin sannan ba wanda yake sai an yi bara kafin a yi karatun alƙur'ani amma menene matsayin bara a musulunci sawa'un kai ka yi da kanka ko ka tura ɗanka ya yi sawa'un da niyyar karatu ne ko da niyyar tattalin arziki manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a cikin hadisin da ƙubaisa ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama akan maganar roƙo ka je ka roƙi wani abu wannan abin da za ka roƙan abinci ne kuɗi ne tufafi ne abun hawa ne gidan zama ne duk da wani abu na amfanin ɗan adam wanda yake valuable ka je ka roƙi wani ya baka nasa ba tare da muƙabil ba ai ne kyauta ko sadaka muƙabil shine ka saya ko kai sana'a ya baka wannan shi generally a addinin musulunci Allah ce ayi haka la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijara to amma ka je ka ce mawane ya baka nasa kyauta ko sadaka shi mai hukuncinsa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya kubaisa innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha yace ka sani a addinin musulunci da nazo da shi roƙo baya halatta bara bata halatta ba sai ga ɗaya daga cikin mutum uku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum na farko ne rajulun asabat ku ja'iha ijtahat malahu mutumin da annoba ta sami dukiyarta, yana da babban shago sai aka yi gobara yana da babban kanti yana da babban sosai, sai barayi suka zo suka fasa yana da babbar gona sai farin dango suka zo suka cinye ya yi noma sai ruwa ya yi ambaliya sai zai cinye gonar ya ajiye wani abu sai wani abu daga cikin abubuwan da ke iya sa cikin natural calamity sai zai cinye abun sai jiya yana da shi yau kuma sai waye gari bai da komi to wannan mutum manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa hallat lahul mas'ala wannan mutum ya halatta yi roko hatta yusibaha har ya samu gwargwadon abin da zai tsaya da kafarsa wannan abin da ya asarar ya samu abin da zai iya sa ya samu ɗan jarin da zai iya farawa sai ya koma da ya samu ɗan abin da zai iya sake noma ko shuka ya koma da gonarsa ya samu abin da zai iya sake ta da kasuwancinsa saboda ya koma kamar da ya samu abin da ya asara ya rage asarar wannan shi ne mutum na farko in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum na biyu shine rajulun abin nan rajulun tahammala hammala mutumin da ya ɗauki nauyin basu sukan waɗansu wannan fa ba wai shine mai bukata ba akwai mutane waɗanda suke good samaritans a cikin al'umma wane yana kuka ana bin sa bashi sai ke na ɗauka maka zan biya maka wane ma ya zo wani ba lafiya an kai shi asibiti ya je ana bin sa bashin bin din sai ce nan biya maka wani zai je makaranta makaranta tana bin sa bashi ba a biya ba za a kore shi sai je makarantar sai rubuta onda take ni zan biya a bar yaron ya yi karatu na fata ana fahimta wani yana neman jari a wuri kaza ana neman garanto da zai zama masa garanto kafin a bashi sai je rubuta sai ce shi shine ya dauka a bashi ya je ya kasuwa sai tara abin da ya fi karfin kuɗinsa shi ya fi karfin jarinsa ba zai iya biya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce tunda damuwar wasu ce ya halatta ya je ya yi roƙo ya samo ya biya waɗannan bukatun na mutane shi kuma sai ya ji da nasa sai amfani da kuɗinsa kada ɗauki kuɗinsa ya kashe akan bukatun mutane wannan shi da rajulun tahammala hammala fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha sai mutum na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace rajulun asabatu faqa hatta yaqula thalathatu min zawil ija min qaumihi laqad asabat fulanan hada ai faqa yace mutumin da talauci yayi masa katutu jarabawar talauci da rashi yayi masa daurin tomtom jarabawar tsananin fatara ta yi masa yawan da ba aiki ya nema ba sana'a ya yi ƙoƙari ba lafiyar da zai je ya nema ya je ya nema amma kuma bukatunsa sun fi ƙarfin wannan talauci ya matsewa ya rasa kuma wanda zai ɗauki nauyinsa ya ce amma fa ba shi da kansa ne zai ce ni talaka ba har sai an samu mutum uku a garinsu masu adalci sun ce kai wani da gaskiya shiga cikin wahala to irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halat lahul mas'alatu hatta yajida qiwaman min aish wannan ya halatta ya je ya roƙo har ya samu ɗan abin da zai tsaya da rayuwarsa waɗannan mutum uku su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su lasisin su yi roƙo sai ya ce ya kubaita ka tsaya ka ji duk wanda ba ɗaya daga cikin waɗannan mutum ukun ba ya je ya yi roƙo to wannan mutum fa suhtum ya kuluhu suhtan ya ce wannan mutum yana cin haram ne idan ya je roƙo aka bashi inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi uku yace ba na hudu to duk mutumin da yayi roƙo ba ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ba haram yake ci in ji Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutum na farko da ya halatta yayi roƙo shine mutumin da ya ɗauki nauyin waɗansu yayi roƙon don ya biya musu damuwarsu ba don kansa ba mutum na biyu shine mutumin da ya samu asara ya yi samu ya yi roƙo domin ya samu ya magance ya rage asara mutum na uku shine mutumin da talauci ya masa tsananin da sai ya je ya roƙa kafin a ce a gidansa waɗannan su ne mutum uku duk wanda ya roƙo ba cikin waɗannan ba ya ce ba ne aka bashi in aka bashi ya ce haram ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dawo kan karatunmu a baya almajiran nan da na faɗa a baya ɗazu idan an samu almajiri ya fada cikin irin waɗannan ya halatta ya roko idan an samu malam ɗin ya fada a cikin waɗannan ya halatta ya roko duk wanda bai fada a cikin waɗannan ba ya yi roko ko shi a raɗin kansa ko ɗansa a ƙarƙashinsa ya bar shi ya je yin roƙo to wannan mutum ya faɗa cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya suftan wannan ya nuna maka haɗarin yin roƙo ba tare da dalili mai ƙarfi ba a tsarin musulunci to sannan kuma da sauran hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar karka roki mutane ya ce duk abin da ka roki wani to ka sani da cewa sai an tashi a ranar kiyama wannan roƙon da kai ya ci maka mutuncinka daga kumatunka alladhi yas'alun nasa la yaqumu yawmal yaqumu yawmal qiyamati wato walaysa fi wajhihi muz'atu lahm duk wanda yake roƙon mutane a ranar kiyama zai tashi fuskarsa kwarangwal ne duk mutuncin fuskarsa an cinye don haka zai tashi fuskarsa ba nama gaba ɗaya amma yanzu roƙo da bara ba ana magana akan almajirai masu karatun ƙur'ani bane kadai? ba ana magana akan masu bara mutakai kutare da guragu a bakin hanya da makafi bane a yanzu ya wuce nan yanzu ya kai ga mutane ƙatti matasa za su zo idan ɗan siyasa ya zo wucewa su tsaya a gabansu suna ce sai kayi saboda roƙo wance yana ce Allah ya baku mu samu allazi wahidin shi kuma wani yana ce sai kayi shi ma a bashi yanzu abin ya wuce haka ya zama har jami'ai na gwamnati za su tsaya a bakin ofis idan mutum ya zo shiga ofis to suna jira ya fito duk abin da ya samo yalla ga yaranka anan a sallame mu yanzu abin ya wuce haka har jami'an tsaro waɗanda su ne aka ba su amanar su hana za ka tsaya a kan hanya su tsare ka su ce suna jin ƙishin ruwa a ba su na fiya wata amma inda za ka ɗauko fiya watan ka ba su kuma ba shi za su karɓa ba za ka zo ka sauka a airport duk gaskiyar ka idan baka mika wani abu ba da suke roƙon nan saboda asali zai zo da fuskar roƙo ne ba za su bude maka ido suke kai laifi ba oga what you bring for us now from abroad roƙo ne a fili da bara don haka akwatinka ya shiga uku idan aljihunka bai bayar ba amma ko kawunan mutane ka zo da shi idan kana tafiya akan hanya za ka tafi lafiya idan dai ka canza 500 sabi kana miƙawa ko menene ka wuce da shi da kan kawunan dan adam zuwa makamai na kashe dan adam saboda roƙo illar da ta jawo mana kenan da bara Baka idan ana magana akan roƙo da bara ba za a zauna ana la'akari da almajirai kaɗai ba fa a'a yanzu ba magana almajirai ba ne masu gidan almajirai su ma suna yin wannan to har manya-manya da jami'an gwamnati da jami'an 'yan siyasa su ma in sun samu ogoginsu su ma haka ne tsakaninsu da 'yan kwangila mai za ka san mu wannan duka sun fada a cikin wannan hadisin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gara ma na almajirai almajirai roƙo zalla suka yi ba corruption bane akan wanda shi kuma ya roƙa kuma abin da yana kashe ƙasa ne corruption ne wanda yake yana cikin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine wa duk wanda ya karba la'anallahu rashi wal murtashi shi tsinanne ne wanda ya karɓa shi tsinanne ne wanda ya bayar to gara ma waɗancan masu baran akan wannan to amma me yasa na bara ya fi damunmu na almajirai Shi ne ba za mu yarda abinda waɗansu za su yi da sunan duniya su yi suna karɓar kuɗin mutane kowa ya san abin da suke haram ne kuma a zo amfani da sunan alƙur'ani alƙur'anin da shi ya hana kuma zo ana amfani da shi ana ƙasƙantar da darajar ƙur'ani da malaman ƙur'ani ana wannan ba idan waɗancan sun yi za a ce dama tsarin bature ne dama uniform ɗinsu na turawa ne amma ba za mu yarda da wanda yake rike da allon alkur'ani da sunan almajiranci na addinin musulunci mutumin da zai koyi ayar alkur'ani da take karantar da mutum ya tsaya a kan kafarsa ya nemi sana'a ya rike kansa da kansa ya rike wani amma kuma ya zama shi kuma yana amfani da wannan hanyar yana roƙo wannan zubar da mutuncin na addini ya fi muni shi kuma sama da zubar da mutuncin gwamnati to wannan shi yasa zaka ji malamai da yawa suna sukan tsarin bara suna sukan tsarin roƙo kofa ce wadda da aka buɗe ta to ba a san yadda za a rufe ta ba kofa ce wadda da aka buɗe ta illarta da take jawo addini ya fi amfanin da take jawo su waɗanda suke samu su sun roƙon bai sa ya ishe su ba su samu ya ishe su ba amma kullum darajar addini ƙasa take yi mutane da yawa idan sun zo arewacin Najeriya ɗaya daga cikin abin da za su ji kyama a kanmu su gane addini mu bayi da tsari shine waɗannan masu baran akan hanya ba wanda zai zai ga mutane suna da irin wannan ya san ciwon kansa shi ba musulmi ba ne, ya ji sha'awar musulmi in ya fara gani irin waɗannan kuma su yake fara gani kafin ya game ya ake a masallaci yana shigowa arewacin Najeriya irin waɗannan yaran za a gani sai a ce ai masu karatun Qur'an Qur'an din da ake ce yi imani da shi abin da yake koyarwa kenan waye zai ga wannan ya ji sha'awar musulunci waye zai tunanin mustakbal mu yayin da annabin mu sallallahu alaihi sallama duk leakages da duk da duk kofofin da za su iya sa ya kawo talauci manzon Allah ya toshe shi shi yasa tun yana zuwa yana zuwa Madina ya hana roƙo da bara tun yana zuwa Madina ya hana cin bashi ma bashi kaga zaka biya fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ci bashi kuma ya mutu da bashi bai bar abin da zai biya ba ba zan masa sallah ba haka ya rika yi wa mutane saboda kowa je nemi nasa idan an hana kika je ka ci bashi in ba zama lalura ba za ka je ka yi roƙo wannan shine tarbiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa dukkan sahabbansa suka tsaya da kafarsu masu sana'a na yi ya kawo hadisai akan noma duk da cewa ya zo ya samu Madina da Makka suna Hijaz ba wuri bane mai kyan noma amma ce ka je ka yi noma ka shuka dabino ka dasa wace ce ya rinka encouraging din su kafin ya bar duniya sai da Madina ta zama tana iya ciyar da kanta ya yi hijira ya shigo Madina ya zo ya samu ana cikin tsananin talauci amma da yake ya koya wa mutane self reliance kafin ya bar duniya sai da Madina ta zama ta fara iya exporting ɗin alkama daga wasu wurare ma suna zuwa su nema da ba a wannan noman Madina abin da aka santa shine wuraren da ake shuka dabino amma abinci wanda za a dafa staple grain ba su da shi zuwan manzan Allah su salama ya koyar da wannan ya koya wa mutane kuma matasa kowa ya tashi ya amfani da karfin sai je nemi nasa ya kuma ba da dama har mata su yi kasuwanci su yi sana'a wannan duka saboda ya koya wa mutane yadda za su iya zama su riƙe kansu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan suka doru akan wannan suka ci gaba kuma ka suka gabata saka suka karanta da 'ya'yansu wallahi inda bara saboda karatun alkur'ani wani abu ne mai albarka wallahi abubakar zai sa 'ya'yansa su yi haka da umar zai sa 'ya'yansa su yi haka da su 'ya'yan za su sa 'ya'yansu su yi haka amma ba san wannan ba a cikin tarihin addinin musulunci lalura ce ta kawo shi aka rika yi kuma wannan lalurar ta kawo a yanzu duk mutumin da zaka ji yanzu yana zuwa yana yana sokokin ko yana kare bara da yara suke a kan tituna wallahi lahu fiha ma'aribu ukhra yana da yana da wata manufan a waje banda wannan shi sa duk wanda zaka ganshi a kafafen watsa labarai ko a ina yana ta hayaniya yana ta magana akan bara yana ce mu ma haka muka yi a ah, to duk abin da muka yi haka yayan mu za mu sa su su yi ai ba duka abun da muka yi ne daidai ba akwai abun da muka yi wanda ba daidai ba akwai abun da muka yi saboda lalurar zamanin mu ce ta sa muka yi yanzu kuma ba zamanin mu bane ba za a ce ayi ba ai a zamanin da muke kanana yara ba mu da waya yanzu ma sai ka ce waya haramu ne ai mu ba za su rike ba duk wani abu na ci gaba da zai kai mu gaba shine wanda in mun zo za mu yi tinkaho da shi amma duk abin da zai mai da mu baya ko da da mu muke yi tunda ba annabi ne yace mu yi ba sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam koyar shine wanda baya canzawa don zamani amma duk abin da annabi bai koyar ba idan ya kawo muka ga daga baya akwai illa mu cire shi duk wanda zaka ga yana wannan shi fa ƴaƴansa fa ba sa yi ba zai sa ƴaƴansa a ciki ba ƴaƴan waɗanda suke kusa da shi ba za su yi ba amma zai ce wa ya halatta a yi da haka ne ake karatun alkur'ani saboda haka wannan bara ɗin ba za ta kai mu ko ina ba sai dai ta ci gaba da kawo mana illa da kuma canza tsari na addini ba abin da Allah maɗaukakin sarki yake tsawatarwa a kai kamar canza tsarin addininsa ta yadda mutum zai ga wani abu sai ɗauka daidai ne mu kuma yanzu da yawa daga cikin mutane suna tsoron su ce bara da almajirai suke ba daidai ba ne saboda ya ɗauka wani bangare ne na addini yana tsoron kare faɗa ya kafurta kuma wannan wallahi fasadi ne a bayan kasa. Allah ko baya so abin da ya ajiye na addini mutum ya canza shi an aqimu dina wala tatafarraqu fi Allah baya so a sassaba a cikin addini wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza gaskiya kuma kwaya ɗaya ce saboda haka bara ba inda zai kai mu na wani alfanu daidai illar da take ciki abin da zan faɗa na ƙarshe shine kalmar almuhajir a matsayin hijira ka bar wani gari ka koma wani gari wanda na taɓa wani ɓangare nasa abin da ni nake gani ya fi dacewa shine malamai masu karantar da alƙur'ani yanzu mun ci gaba karatun ƙur'ani ya ci gaba lalurar da za ta sa sai ka ɗauki ɗanka ya tafi wani gari kafin ya alƙur'ani wannan lalurar ta kawo idan kana zuwa yaron ka yi karatu alƙur'ani ka bar shi a gidanka ya je makarantar allo ya dawo ya je makarantar tsangaya ya dawo ya je makarantar islamiyya ya dawo ba a ce dole sai ka yi islamiyya ba ka sa shi a ta tsangayan amma ya je daga gida ya dawo babu wani wanda ya ce sai an tashi an tafi wani gari kafin a yi karatun ƙur'ani idan kuma dalili ya sa za a je wani gari yana da kyau amma haɗa yaro da kayan abinci ko gaje ka ba malamin kuɗin da zai rinka ciyar da ɗanka amma ba ka bar wa malami nauyin ɗaukar nauyin ‘ya'yansa da kuma nauyin ‘ya'yanka ba abin da ya kamata shine ka ba shi kuɗin ciyar da ɗanka kuma ka ba shi kuɗin ciyar da iyalansa, amma ba za ka jira malami wai shine zai ciyar da iyalansa kuma ya ciyar maka da ɗanka ba ko ya tura ɗanka ya je ya yi bara a'a malamai ya kamata in suna irin wannan ku ba su abin da za su rike kansu sannan ku ba su abin da za su rike ƴaƴanku ta yadda malamai za su daina jira a wurin 'yan siyasa za su daina jira a wurin masu kuɗi masu neman addu'a sai zama mun rike mutuncin alƙur'ani da almajiranci amma yadda yanzu muka mai da malamai ba daidai ba ne ya saba da tsarin musulunci kuma ya saba da kyakkyawar al'ada mai tsafta wanda ba wanda zai ga irin wannan ya ji sha'awar al'adar mu ballantana addinin mu zan cika muku da wannan al'amari na maganar bara yana cikin abin da yake mun takaici kwarai da gaske akan al'adun mu na kasashen nan don haka na taɓa yin wani bincike da na tafi ƙasashe maƙotanmu musamman kasashen da ta hanyar su ne wayewar civilization irin na ilimin addini na gargajiya ya zo mana na je kasar senegal na je kasar mauritania na je kasar morocco na je dai waɗansu daga cikin kasashe waɗanda muke karatu na zaure da kuma karatun ƙur'ani da irin tsarin karatunsu in ga suyaye suke tsarin almajiranci ne wallahi abin da na gani ya ƙayatar da ni shi ne a cikin ƙasashen nan da na faɗa duka akwai almajirai akwai tsarin karatu akwai makarantun ɗangaya amma wallahi babu bara da zubar da mutunci irin namu abinda na gani ƙayatar da ni daga cikin waɗannan ƙasashen shine abinda na gani a mauritaniya da ana bara da gwamnati ta zo ta shiga al'amarin don ta gyara wanda shi ne shawarar da nake so in isar zuwa ga hukumar da yanzu aka kafa ta gwamnatin tarayya ta kula da makarantun gaya wannan hukuma da aka kafa irinta a mauritaniya sai ta sa farkon abin da ta yi shine sai ta nemi rajista na dukkan makarantun tsangaya a ƙasar mauritaniya gaba ɗaya shine Biladus shanke mun san waɗannan mutane sun fi mu wayewa a karatu sun fi mu zurfin ilimi sun fi mu yawan haddan qur'ani sun fi mu yawan eh, karatun eh, zaure kuma dama larabawa ne amma suna da wannan matsala wannan hira na yi fada manya-manya wasu daga cikin jami'an gwamnati wasu daga cikin malaman tsangaya na ce me yasa ga almajirai ina gani a masallaci amma kuma ba na ganin su akan hanya sai suka ce mun ai ga tsarin da aka yi sai aka je aka ɗauki rajistan dukkan malamai amma gwamnati da gaske take yi ba irin na cuwa-cuwa da za a kafa hukuma a turo kuɗi su cinye kuɗin a je a gina wani wuri kawai gingirin kamar yadda zamanin gwamnatoci da suka wuce a baya aka na wurare wai tsangaya santas sai dai ka je ka samu ana kiwon tumaki a cikin wurin ba kowa ba wani almajiri a wurin don ba wani malamin tsangaya da zai je zai zauna a wurin baka shi abincin da zai ci ba a ce wai za a yi integration din ilimin boko a zo a musu karya a musu turanci duk wannan ba haka bane su da gaske suke yi ta ka ɗauki statistics in dukkan malaman sai gwamnati ta neme su sai gwamnati ta ce yanzu mun ga abin da kuke yi na alheri da kuke gina al'umma kuke taimakon mu wajen tarbiyyar 'ya'yanmu waɗannan mutane suna da mutunci da yawa daga cikinsu malaman zaure da kake gani haka in ka ba su girman za su karɓa suka ce mun tabbatar da cewa kuna so ku karantar da 'ya'yanmu ne kuma tun shekara aru-aru wannan tsarin naku shi ya rike mu don haka abin da muke so shine gwamnati tana so ta shiga ta taimaka muku malamin boko da ɗan satifiket ɗinsa wanda ya yi ɗan shekara uku a nce shekara nawa a sakandare ya zira karɓan albashi ku da tun da aka haife ku yau shekaran ka arba'in kana karanta da ƙwarani ka karɓan komi gwamnati ai ta al'umma ce don haka bari a ware muku albashi na daidai yanda ake biyan mai digiri akalla ku yi haƙuri da wannan dukkan malamai a ƙasar sai aka taso a payroll kuna jin wannan da yake da gaske suke yi billahi lazin aka tara malaman tsangaya da malaman allo a yanzu ba su kai adadin malaman firamare da ake biyan su a gwamnati ba sai aka je sai aka tara su duka sai aka rika tura musu kuɗi kuma suka gani daga sai ake gwamnati tana ba su sannan sai jami'an gwamnati zai a tura daga irin wannan hukumomin sai su zo a lokacin azumi ce ga wannan malam ga abu kaza ga gwamnati tana wannan ba zai sa mutum duk abin da gwamnati ta kawo na polisi zai karba zai ce da gaske sai suna girmama mu waɗansu daga cikin su a zaɓa a ce to ku ku yi haƙuri daga nan bari ya ɗauki malam wane malam wane wanda ba su je aikin hajji ba sai zai je aikin hajji gwamnati ta rinka kyautata musu sun zani da gaske ake yi da aka zo wannan sai aka zo step 2 sai suka zo suka ce to yanzu malam sai a mu mu taimake ku ne malam mun ga kuna shan wahala yanzu abin da ya kamata shine ku kuke da gidaje da zaure wasu yaran ma suna kwana muku an bar ku gwamnati tana so ta gina muku inda za ku zauna da ku da iyalanku kuma ku ajiye 'yan makarantanku wallahi kowane malami sai da naga an gina a cikin kowace unguwa fa kowace unguwa ɗaya ko ba malami sai da aka je cikin unguwar sai gwamnati ta gina katon masallaci a ƙasa sama kuma sai zama ɗakuna ne na kwanan almajirai a gefen masallacin kuma akwai gida wannan gidan na malamin tsangaya ne masallacin nasa ne ya ja sallah ya karantar da al'umma sama kuma almajiransa su zauna kuna fahimta to sai gwamnati kuma sai ta kira masu unguwanni da sarakuna waɗanda su suka fi kusa da al'umma da limamai sai suka ce abin da muke so shine ku kwaɗaitar da mutanen unguwa albarkar waɗannan yaran a rinka zuwa ana ba su abinci har gida har inda suke ba sai sun je sun roƙe ku ba ya ma yaran da suke karatun qur'ani Allah yana saukar da albarka a cikin ku kuma za ku rinka bari sai sun gidan ku su zo su roƙi abinci da aka kwadaitar da wannan gidan mai unguwa ana sa abinci gidan dagaci ana sa abinci gidan liman ana sa abinci sauran mutane ma za su koya sai zama abinci ne za a dafa sai a ba yaro duk wanda ya dafa abinci a gidansa sai zama al'ada ce wannan ni na gani da idona sai an fara ɗiba abincin almajirai an sa a kwano kafin a sa na mai gida saboda kana so ka samu albarkar qur'ani to ba nasu zaka ci ba kai zaka shi na gidanka malamin makarantar da na je na yi hira da shi sai ke ce mu ka zauna ka ɗan jira zuwa lokacin da za a kawo abincin rana na zauna na jira ana ta kawo abinci daga gidaje ana ta kawo ana ta ajiyewa gidan wani gida abinci ya taru yaran ba sa wani jin yunwa saboda ɗazu suka ci abinci wallahi yaran da suke street wasu da suka gama kwallo suka ci su suka zo suka tsaya a jikin masallacin da aka yi sallah almajiran suka ci suka rage wallahi yaran unguwa suna zuwa suna ci sai a gidan wasu ba a dafa abinci ba amma almajiri shi ba a dafa ba malam bai dafa ba amma duk sun ci abinci wallahi inda za mu yi wannan tsarin za mu iya hana bara mu za mu ɗauki nauyin waɗannan yaran yaushe yaron da yake karatun ƙur'ani za ka jira wai sai ya zo ya roƙe ka kafin ka bashi abinci kana neman albarkar alƙur'ani ai kai ya kamata ka kai masa har gida to amma wannan ba zai ba sai gwamnati ta shiga shi malam gwamnati ta biya shi albashi ba don saboda an biya shi ba sai don saboda shi ma ya rinka jin ɗanɗano roman demokuraɗiyya amma iya amfanin malam shi ne a zo a ce ya yi addu'a to sai zama gwamnati ta gina masa gida ta gina masa masallaci ta gina masa wurin zaman ɗalibai kuma wallahi a wannan wurin za ka samu ba gado ba ne katifu ne aka shi shimfiɗa ma yaran nan amma wallahi wurin yana da tsafta yana da kyau kuma duk mutumin da ya zo kawo ɗansa sai ya rajista akwai rajista kyakkyawa gwamnati tana da rajistan adadin almajirai saboda akwai control don haka malamin tun da an shigar da shi a tsarin gwamnati duk abin da gwamnati ta kama ta zai karba to sai yara sun yi karatu daga bayan asuba zuwa karfe tara sun karya sai malamin boko sai zo daga wurin gwamnati shi kuma kuna fahimta a cikin masallaci ta baya ga allo shi kuma sai ya kawo musu abcd da 1 2 3 sai yaran su samu literacy na boko ana yi zuwa sallan azahar sai yara su kwanta su yi bacci ba su bukatun zai su yi bara suna tashi da la'arsu sai a fara qur'ani wani irin ci gaba ne ba za a samu ba sai zama yaro bai bukatan ma sai ya je asalin conventional eh, eh, eh, makaranta na boko in dai literacy ne da zai koyi ya iya ya karanta faransanci ya iya magana da faransanci da karanta numbers da waye da literacy yaro zai samu a makarantar allo sannan idan yaro ya gama ya haddace qur'ani su duk malamin qur'ani a wurin su kuma malamin zaure ne ya iya littattafai sai yaron ya ci gaba sai ya karanta littattafai to in ya gama ba wai aji 1 2 3 kaza a yana gama sai malami ya bashi certificate wallahi in ya je shi kuma gwamnati za ta dauke shi aiki me mu ba za mu yi wannan ba alal akalli gwamnatocin arewa da suke ji cewa su na musulmi ne alal akalli gwamnatocin da suke da majority na musulmi wallahi za su iya wannan kudaden da ake kashewa a kan siyasa kaɗai in an zo campaign wallahi sallai wannan kuɗin bai kai kuɗin da za a kashe kafin a ci zaɓe ba amma da yake ba shi ne abin da ya dame mu ba ba shi ne abin da ya shafi gwamnatocinmu ba sai dai a rinka kawo waɗansu policies da ba za su taɓa yin aiki ba ko a ce kawai a je a kama su a kama su ta yaya in ka kama wasu waɗanda ba almajirai ba za su zo idan kai irin wannan rajistar to nan ne za a gane waye wannan da ya fita wannan ba almajirin ƙur'ani ba ne sai a kama shi sai a nemo iyayensa idan kai wannan kowane malami yana bude tsangaya shi da kansa zai zai ce gani nan nima a yi rajista wa tsangaya ta saboda ya ga amfanin da ake ba sauran tsangayoyi amma da yawa ko da za a cire kuɗaɗe a ce za a yi haka cinye kuɗin za a yi da yake kowa in ya zo gwamnati ya zo ne dama ya zai sata ya zai cika cikin sai koma shi yasa kasar ba za ta taɓa gyaruwa da irin wannan tsarin ba. Zaka jama'a wannan kaɗan ne daga cikin solution da way out da ni har yanzu ni ban ga wata hanya da za a magance wannan matsala da muke ciki na barace-barace ba sai an bi ta wannan shine gwamnati ta yi nata sarakuna da malamai na gargajiya su yi nasu su kansu malaman tsangayan su yi nasu sannan iyaye a birane da ƙauyuka su yi nasu sannan manya-manyan malamai su daina tsoma bakinsu suna faɗan abubuwan da zai lalata mana tarbiya da lalata mana mustakbal wai suna cewa wannan abun yana da kyau saboda dalili na siyasa ko dalili na bambancin ra'ayi saboda wane dan kungiya kaza ya faɗi kaza ni ko barin faɗi akasin haka wannan ba zai taɓa kai mu ko ina ba dole ne mu haɗa kai mu ɗauki mataki guda ɗaya wanda zai sa kowa daga cikin mu zai yaba ba dole ne sai an yi amfani da wannan tsarin da na gani ana da tsare-tsare da yawa da za a iya yi in dai ana da sincerity kuma za a sa prudence kuma za a sa wato abin nan doka da oda ta yi aiki wallahi za a iya magance wannan abin cikin lokaci kankani amma in ba a bari ba haka za a ci gaba sai dai a ta rubuce rubuce na theory a ta interview da mutane a rediyo a ta waye ne amma ba za a gama magance wannan matsala ba abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh